بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha uku ga watan rabi'in thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 24 ga watan february shekara ta 2013 wannan shine kasar na 71 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba kamar yadda muka faɗi tambaya ce ta zo wa ibn taimiyya daga garin hama ta ƙasar suriya cewa ala gafarta malam ina ma'ana ayoyi da hadisai da ke bayani dangane da sunaye da siffofin allah maɗaukakin sarki wace fassara ce daga cikin fassarorin malamai ta zama ingantacciya dangane da haka sannan menene malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautata suka fassara ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai bayan da ibnu taymiya ya ainihin wato kawo mana ma'ana da ka'idojin da ake fassara waɗannan ayoyi ya kawo mana maganganun malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su sai kuma ya ɗauki wani salo a yanzu wannan salon shine ne daga cikin malaman ahlus sunna a jimillance idan na ce malaman ahlus sunna a jimillance malaman da a jimilla ana saka su cikin tattaruwar ahlus sunna sai dai kuma su kansu suna da matsaloli dangane da fahimtar haƙiƙanin aƙidar ahlus sunna ba don komai ba saboda sun girma cikin 'yan bid'a ko sun yi karatu a hannunsu ba don komi ba sai don sun saka kansu a cikin binciken abubuwan da sun fi karfin su bincika sai suka samu kansu dangane da kuskuren fahimta a ƙidu na ahalis sunna daga ciki malam ya kawo mana mafi girma da shahara akan haka shine al'imamu abul hassan al'ashari ya biyo baya da al'imamul bai a yau kuma zai mana bayani dangane da alƙadi abu ya'ala alfarra ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna ne amma ya samu kanshi dangane da ire-iren waɗannan gargadojin za mu ji a yau insha Allahu ta'ala malam ya ce wa qala al-qadi abu ya'la al-qadi abi ya'la ya faɗi fi kitab ibtal at-ta'wil a cikin littafin shi mai suna ibtal at-ta'wil la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke siffanta Allah maɗaukakin sarki da cewa yana da hannu yana da ƙafa zai zo a ranar alkiyama yana sauka bai halatta a rinka ainihin ture su ba walatta sha hulu bi ta'awiliha hakanan bai halatta a shagaltu da yin ta'awilinsu ta hanyar karkatar da ma'anarsu ba walwajibu hamluha ala zahiriha abin da yake wajibi su ne waɗannan hadisai a ɗauke su a bisa zahirinsu da suka zo wa annaha sifatullah kuma a ce waɗannan sifofin na Allah ne cewa Allah zai sauka ko yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya me yasa saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da haka a ce Allah yana da ƙafa saboda hadisi ya tabbatar da haka a ce Allah yana da ido saboda ayoyi sun tabbatar da haka da hadisai a ce Allah maɗaukakin sarki yana da hannaye da duk waɗannan siffofi a tabbatar da cewa siffofi ne na Allah la tushabbahu bi sa'iril mawsufina biha min al-khalq ba a kamanta su da sauran siffofi na waɗanda aka siffanta da irinsu daga cikin halitta karka ji an ce Allah yana da hannu ka ji an ce kuma mutum yana da hannu ka ɗauka cewa ana kamantawa a ba a kamantawa ma ina fata an gane sunan ne a lafazance ɗaya amma waccan siffa ce ta mahalicci Allah maɗaukakin sarki wannan kuma siffa ce ta halittu wala na ataqidu tashabbuha fiha malam yace kuma ba ma kudurce waɗannan siffofi akwai kamanceceniya tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bayin shi lakin alama ruwiya anil imami Ahmad wa sa'iril a'imma sai dai a fassara su kuma a ɗauke su a bisa yadda aka ruwaito su daga imamu Ahmad da sauran ainihin limamai na ahli sunna wa zakara ba'd kalami zuhri to daga nan sai kuma shi al-imam al-farra ya ambaci wasu maganganu na al-imam az-zuhri wa makhulin da imamu makhul wa malik wa thauri da imam malik da imam thauri wal auza'i da al imam al auza'i wal lays da al imam lays ibn sa'd wa hammad ibn zaid da hammad dan zaid wa hammad ibn zaid da hammad dan zaid wa hammad ibn salama da kuma hammad dan salima a dan salama wa ibn uyayna da sufyan dan uyayna wal fudail ibn iyad da fudail dan iyad ووكيع ده مغنغنون وكيع وعبد الرحمن بن مهدي ده عبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم ده أسود بن سالم وإسحاق بن راوية ده إسحاق بن راوية وأبي عبيد ده الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن جرير الطبري ده الإمام محمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب ده ما دي وأنسوا معلمي dangane da wannan mas'ala da ake magana a kai wacce mas'ala ce ita ce mas'alar fassara hadisai da siffofin Allah maɗaukakin sarki a bisa yadda suka zo malam sai ya ce wa fi hikayati alfazihim tul in ma aka ce sai an kawo lafuzan maganganunsu to magana za ta yi tsawo don haka kawai sai aka dunkula sunayensu sai aka ce al'ima sai ibnu taymiya ya dunkule sunayen waɗannan maganganu kawai ya yi ishara kenan zuwa ga irin maganganun da suka faɗi ina fata an gane ila an ƙala al'imam al-qadi al-farra hadde ya ci gaba da magana hayyace wa ya dullu ala ibtali ta'awil kuma na daga abin da ke nuna maka ɓacin ta'awilin ire-iren waɗannan hadisai anna sahabata wa man ba'dahu su sahabbai da waɗanda suka zo bayan su minat tabi'ina daga tun daga tabi'ai hamaluha ala zahiriha sun ɗauki waɗannan hadisai ne da siffofin Allah a bisa zahirinsu walam ya ta'arradu li ta'awiliha ba su ainihin yi ƙoƙarin karkatar da ma'anarsu ko yi musu ta'awili ba wala sarfiha an zahiriha ko kuma kawar da su daga zahirinsu falau kana ta'awilu sa'igan da a ce yin ta'awili din shi ya dace lakanu ilaihi asbaqa da su suka fi dacewa su riga kowa zuwa gare shi lima fihi min izalati tashbih saboda a hakan za a samu gusar da duk wani rikici wa raf'i shubha da kuma dauke duk wata ainihin shakka wadda za ta rikirkita mutum a takaice wannan ita ce maganar al-imamu al-farra to kun ga nayi kokarin in mu ji maganar tashi ne tukuna kafin mu ji wane ne shi menene yasa ibnu taymiya ya kawo maganar shi anan wato ibnu taimiyya a cikin wannan littafin bidikkatin nazar kawai zaka iya ganewa domin ba shi ya faɗi ba kamar shurut ne na sahihul bukhari da sahih muslim bukhari ko muslim ba su faɗi cewa ga sharuɗan su ba babu laifi muslim ma ya ɗan yi ishara wasu abubuwa da aka iya fahimta a farkon littafin shi amma bukhari kam da ya kulla bismillah sai ya ci gaba da rubutun littafi ibnu taimiyya a nan kamar yadda nake fito muku da abin karara ya fara kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke magana akan sifofin Allah ba duka ba sai ɗauke su a matsayin misali sannan sai kawo ƙa'idar da ake bi ana fassara ire-iren waɗannan ayoyi da tafiya ta yi tafiya sai ibnu taimiyya ya ta kawo maganganun malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da aka tafi aka tafi aka tafi shine har ibnu taimiyya ya ta kawo maganganun malaman da waɗannan ba a shakka dangane da iliminsu da fahimtarsu zuwa ga manhajin salaf irin su imamu malik da sufiyani sauri da sufiyani ibn uyaina da makamantansu dukkaninsu da ya gama kawo ire-iren waɗannan to kaga waɗannan idan an ji sun fassara aƙidar salaf a bisa yadda take babu mamaki domin su ne salaf ɗin su ne salafiyuna to sai kuma ibn taimiyya ya nuna cewa akwai duniyar sufaye waɗanda su ma fassarorin da suka yi wa ire-iren waɗannan nassoshin kenan idan ba ku manta ba ya ɗibo manya daga cikin magabatansu irinsu ibn khafif ya zo ya kawo waɗanda suka biyo bayan su hamshakai irin su sidi abdulkadiri to sa'an nan sai kuma ya fara bi idan aka ce gidan ahalus sunna a jimillance wato in aka dubi aƙidar ahalus sunna da dube na siyasa ba da dube na ingancin aƙida ba idan an dubi aƙidar ahalus sunna da dube na siyasa to ash'ariya maturidiyya kullabiyya duk waɗannan ana saka su cikin tarin ahalus sunna abinda ake nufi da ahalus sunna anan waɗanda suke fada da mu'tazilawa waɗanda suke faɗa da khawarija waɗanda suke faɗa da 'yan shi'a da rafida to ana saka waɗannan a jimilla ahalus sunna amma aka dawo cikin gidan ahalus sunna na haƙiƙa waɗannan su kansu a sha'ira da maturidiyya da kullabiya da sauransu dukkaninsu 'yan bid'a ne su a yau za mu tsaya za mu tattauna wannan mas'alar wadda ibn taimiyya zai ƙara fito mana da ita a cikin sharhi insha Allahu ta'ala to in kun fahimci wannan sai ibn taimiyya yake so ya kawo maka cewa hatta daga cikin waɗanda ake saka su a jimillance cewa ahalus sunna ne irin su al-imam al-baihaqi irin su ibn farak irin su al-qadi ibn al-farra da makamantan su waɗanda ana ganin su ahalus sunna ne a jimillance amma imma da karambani sun je sun ɗibo usul na mu'tazila da wasu 'yan bid'a ko jahamiyya garin ɗibowar kuma suna ganin su daidai sai abin ya zo ya zama musu sharri kamar shi alƙadi ibn al-farra imma daga cikin waɗanda wato karatu ne ya ratsa su sun girma cikin asha'ira da sauransu amma karatun nassoshi ya ratsa su na haka sai suka rinka tangaɗi tsakanin malaman salaf da kuma ainihin masu ta'awili kaga al-imamun nawawi yana daga cikin su al-imamun baihaqi yana daga cikin su hatta khatibul bagdadi da ake ganin shi babban malamin hadisin duniya ya shiga cikin waɗannan to kun ga al'amarin ya yi ƙamari to sai ibnu taimiyya yake so ya nuna maka in dai a bisa irin wannan ƙa'idar da muka tafi a kai ne to banda mu kan salafiyu na tsantsa akwai waɗanda suke salafiyu ahlus sunna ne amma suna da sirki ta wani wurin da irin waɗancan bidiyoyin amma su ma an samu a jimillance sun tafi akan irin ka'idar da muka tafi akai duk dan an zo ana farfasa abubuwa ana ganin kurakurai suna faruwa a cikin fassararsu maiwa saboda sun yi karatu wurin yan bid'a ko sun girma cikin su ko kuma sun ɗibo su ka'idoji na yan bid'a waɗanda suke zato daidai ne garin ƙoƙarin kyautata waɗannan ka'idojin sai suka faɗa zuwa ga bid'a daga nan ne za ku yi ta ƙara gane maganganun da nake faɗi kullum aƙida salafiya aƙida ce wadda yake riwayarta ake koyanta ake nakalinta ake idan ka je da nazari to za ka samu kanka irin abin da wasu suka samu kansu daga cikin waɗanda muke ta magana ɗin ba za ta taɓa yiwuwa ba dole ne sai ka koya yanzu ka ga ana koyan keke da ganganci ana koyan mota da ganganci amma ba a koyan jirgin sama da ganganci wato kawai babanka ya aje ka zo ka dauka ba zai yiwu ba amma babanka zai iya aje keke ka dauka daga haka ka gwabje ka iya har ka kware haka mashin haka mota amma ba za a yi wa jirgin sama haka ba ba za a yi wa jirgin kasa haka ba to kun ga haka wannan aqida take as-salafiyya zaka iya daukan abubuwa da yawa mai yiwa ka je ka iya su ko da za a samu kurakuran su zama kaɗan ne amma wannan aqida salafiyya da duk ilimin da ya zama maurusun anis salaf dole ne sai ka kwantar da kanka kaje an koya maka in ba haka ba ƙarshe za ka zo ka samu kanka irin abin da su muhammad yusuf suka samu kansu a najeriya nan ta arewa shine suka zo suna son malanta bayan su bar shi'a suka shigo cikin jama'ar ahalus sunna aka ba su shawara su je su koyi sunna a wurin malaman ahalus sunna to sai suka dubi to ai su a tafiyar da suka baro suna da matsayi na shugabanci suna karantarwa suna tafsiri suna kaza yanzu kuma su koma su zama ɗalibai daga farko to suna ganin wannan ƙasƙanci ne gare su tare da cewa wannan alheri ne to shi kenan sai suka naɗa kansu a matsayin malamai da zimmar cewa ai za su yi ta ɗaukar littafan da suka ji malaman ahalus suna suna magana su rinka ɗauka suna nazari to ko da sun karantu a inda suka baro baya balle su ba su karantu ba ba za su iya wannan aƙidar ba tun daga ire-irensu waɗanda yake manyan mujtahidai ne a fagagen da suka baro amma da suka shigo aƙida ahli sunna sai al'amura suka rikice musu amma kaga a jimillance yanzu ka ji maganganun da alqadi alfarra ya faɗi dukansu daidai ne a jimillance amma in aka taho farfasa su ko shi da kanshi kuma sai a same shi yana da tangarda kamar yadda zaka zo ka ji wani kugiya cikin malaman ahlus sunna ya miƙe yana karajin cewa in dai qur'ani da hadisi ne ba abin da zamu bi sai a jimillance kenan ana nan wata ran sai ka je ka samu a masallacin shi ana ta taburza da shi akan wani hadisi kuma hadisin ya inganta ba bai inganta ba sai zo yana kawo dalilan da basu gaza daga dalilan da waɗancan din su ma suke kawowa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka za mu koma daga inda muka fara karatu mu fara jin tarihin shi al'imam al-qadi abu ya'ala al-farra Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi malam ya ce huwa muhammad ibn al-husayn ibn muhammad al-baghdadi al-hambali cikakken sunan shi shine malam muhammadu dan usaini dan muhammad mutumin bagadaza sannan bahambali al-mashhur bil qadi abi ya'la wanda aka fi sanin shi da al-qadi abu ya'la min a'immatil hanabila yana daga cikin limamai na ainihin mazhabin hanbaliya tafaqqaha ala abi abdullah ibn hamid ya koyi karatun ainihin wato ilimin fiqhu a hannun malamin shi mai suna abu abdullah dan hamid min kibaril hanabila wannan malamin nashi na daga cikin manya-manyan mabiya mazhabin hanbaliya wata wallal qada'a sannan ya karbi aikin alkalanci lil qa'imi bi amrillah na khalifan musulmi mai suna alƙa'in bi amrillah ya naɗa shi ainihin alƙalanci wa bar'a fi mazhabi ahmad ibn hanbal kuma yayi zurfi ya kware a cikin mazhabin imamu ahmad dan hanbal hatta sara imaman fil mazhab har sai da yawa gari ya zama jigo kuma jagora a cikin mazhabin imamu ahmad wa qad na'atahu adh-dhahabi bi qawlihi al-imam adh-dhahabi ya siffanta shi da cewar da yayi afta yayi fatawa wadarrasa kuma ya ba da darasi ya karantar wanta had ilaihi imamatu fil fiqh in dai wajen fiqhun hanbaliya ne to shugabanci da jagorancin karantarwa da yada mazhabin a zamanin shi ya kare akan shi ne daga kan shi to kat kenan wa kana alim al iraq fi zamanihi a zamanin shi kaf shine babban malamin iraq ma'a ma'arifatin bi ulumil qur'ani wa tafsirihi tare da kuma ya san ilimin alkur'ani da kuma tafsirin alkur'ani sannan wan nazar wal usul ya san ilimin nazar wato ilimi dangane da ainihin tauhidi da za a iya cewa wanda ake iya bincikowa cikin ayoyin alkur'ani da ainihin wato usul ka'idoji na ilimin usul tafsiri usulu kaza usulu kaza diya ainihin kware a cikin wannan wannan kamar yadda muka faɗi a jimillance kenan kamar yadda za ka ji ni albani ina cewa ɗahir bauchi malami ne za ka ji na cewa sharu sala malami ne ina nufin a jimillance jimilla ilimi amma ana magana ilimi dangane da ilimin alkur'ani da sunna wanda aka samu a malaman salaf waɗannan kacau-kacau ne ba komai a cikinsu ina fata an gane a jimillance haka wannan maganan ma a jimillance haka take amma za ka zo ka ji babban matsalar da alkazi alfarra ya samu ita ce wajen fahimtar tauhidul anbiya daga cikin alkur'ani da hadisi to kaga sai ka ce ina wannan magana kuma a ajimillance akwai mutumin nan aka dube za a ce ajimillance ya yi karatu amma ana neman kwarewa dangane da asalin kaza da kaza kuma fa to wannan kuma za ka ga cewa babu to shi ne wannan zai sa a wurin malaman salaf sai ka gaba shi da wani amfani kenan domin asali dukkan ilimin da bai kai ka zuwa ga gano shirya annabawa ba duk ka bata kanka lokaci wasu wasatu shayatin ce gashi malam yace amma an mazhabihi fil usul dangane da mazhabin shi a usulufa wajen aqida da tauhidi fa yaqulu shaykhul islam anhu ga abinda ibnu taymiya ya faɗi game da shi ibnu taimiya ya, ya saka shi a cikin tarihin ibnu taimiya yana tarihin nau'ukan malamai ne sai ce wa nau'un salisun akwai kuma nau'i na uku na malamai sami'ul ahadisa wal asa sun je sun jiyo karatun hadisai da asarai da fatoyi na sahabbai da tabi'ai wa azzamu mazhabar salaf kuma suna girmama mazhabin salaf wa share kul mutakallimin sai dai kuma sun yi tarayya da masu ilmin kalam aljahamiyyata fi ba'd usuliha albaqiya sun yi tarayya da mutakallimil jahamiyya a wajen wasu ka'idoji nasu waɗanda suka rage daga cikin waɗanda ba su bi ba wato da suka ware waɗanda ba za su bi ba to kuma sai suka rage sauran to sai suka ainihin dace da jahamawa mutakallimul jahamiyya sai suka dace da su walam yakul lahum min al-khibrati bil qur'ani wal hadisi wal athar sai zama ba su da gogewa game da qur'ani da hadisi da asarai to ka gani sai ka ce wannan magana ta saba waccan a ajimillance za a ce ya san qur'ani ajimillance za a ce ya san sunna ajimillance za a ce ya san asarai ya san tafsiri amma aka zo wajen at-tamizu bid-diqa biddiqa wanda wannan shine bambancin malaman salaf da salafiya da sauran duk masu hayaniya ya kamata kullum mu rinka ganewa shi yasa kullum nake nana ta wannan magana mu salafiya ba mu maka karatu ba ba mu maka magana aqida ba amma mu mun zo da magana akan tacewa ne da bin abubuwa yadda suke to kuma wannan shine asalin abin da ake nufi salafiyancin kuma wannan shine asalin abin da ake nufi aqida din ko ilimi domin in ya zama na'am ga ilimin nan kana da shi amma hatsin bara ne ma'ana da masara da gero da dawa da wake da maiwa duk a haɗe a kwano ɗaya to kaga wannan babu irin abincin da za a dafa wanda zai ɗauki suna ɗaya to in ya zama haka ilimin ka yake to a wurin malaman salaf ilimin ka ba shi da wani amfani domin babu tacewa da tantancewa ibnu taymiya yake cewa sai dai ba shi da ƙwarewa dangane da abin da ya shafi ainihin qur'ani da hadisi da asarai mali a immatis sunnati wal hadith irin yadda limaman sunna da hadisi suke da shi irin su imam bukhari da irin su imam muslim ba shi da wannan kwarewar la min jihatil ma'rifa ba ta bangaren sanin sanin ilimin ba wat tamyizi ha baina sahihiha wa da'ifiha wato ba ta bangaren sanin ilimin ba ta bangaren abin da ya shafi iya tantance tsakanin sahiha daga cikin sunna da kuma sunnonin da suke da'ifai bai kai kwarewan malaman hadisi da waɗanda suka kware da sunna ba wala min jihatil fahmi li ma'aniha haka wajen fahimtar ma'anonin ma ko an fahimta haka wajen fahimtar ma'anonin ma ba za a gwada shi da limaman hadisi da sunna ba wajen sanin nassoshin da yadda suke da kuma iya tsayawa a yi musu kyakkyawan fahimta to bai kai sauran malaman sunna ba malam yake cewa wa qadhannu sihhata ba'd al-usul kaga ire-iren waɗannan malaman sai suka zaci ingancin waɗansu ka'idoji al-aqaliyya na hankali linnufatil jahamiya na jahamawa waɗanda suke kore sifofin Allah sai suka zaci waɗannan ka'idojin ka'idoji ne masu kyau wara'au ma bainaha ha min at-ta'arud amma kuma sun ga irin karan da ke tsakanin ka'idojin jahamiyya da ƙa'idojin malaman salaf sun ga irin ƙa'idojin sun kuma ga irin ta'aru da ke tsakanin na salafiyuna da na jahamiyun amma kuma sai suka kau da kai sai suke gani duk da haka babu komai muna da irin waɗannan jibgefa a najeriya a yanzu suna daga cikin jigga da ake gani na malaman ahalus sunna ne amma an ka je ka zauna da su zaka ga wato suna nuna eh waɗannan abubuwan a jimillance da masu ta'awili da waɗanda suke akai ba daidai ba ne amma kuma suna ganin cewa duk da yake akwai akwai ta'arud akwai karo amma akwai yadda yake za a iya waffakawa a tsakani ana bin su kuma ana bin sunna shi yasa har yau daga cikin malaman ahlus sunna akwai masu karantar da waɗannan littattafai na bid'a ida'atu dijinna ummul barahina jawharatu tauhidi hayatul islam har yau akwai waɗanda suke karantar da waɗannan littafan waɗanda waɗannan littattafan ba a buƙatar su kaf a musulunci ba wani abu ƙwaya ɗaya wanda suke ɗauke da shi wanda za a ce ya wajabta lallai ne a yi haƙuri a karantar da su saboda littafan malaman ahalus sunna ba su da shi to duk malamin da kaga ya ci gaba da karantar da littafin hayatul islam a makarantar shi ko malamin soro yana karantar da ummul barahina ko yana karantar da idaatul dujinna ko kuma ibrahimul laqani jawharatul tauhid ko makamancin haka yana ɗaya daga cikin waɗanda yake ganin har yanzu akwai usul da qawaid waɗanda suke sahiha na waɗannan mutanen waɗanda kuma shi yana ganin ya tamasha ma'aha wa hiya tatamasha ma'al qawaid salafiyya fil usul to yana daga cikin ire-iren waɗannan mummunan kuskure ne a cikin wannan wanda zai saukar maka da ainihin rudani kwarai da gaske ina fata an gane malam yace wa hadha halu abi bakr wannan shine halin abubakar to halin abubakar imma abubakar albayhaqi imma abubakar alkhatib imma abubakar gashi nan dai wabn furak da kuma ainihin ibn furak wal qadi abi ya'la da al qadi abi ya'la kun ji dalilin da yasa malam ya kawo mana wannan tarihi alqadi abi ya'la da muke tarihin shi yana daga ciki wa ibn aqil da al-imamu ibn aqil wanda yake babban malami ne da za a iya cewa a cikin mazhabin hanbaliya ba a samu wanda ya hidima ga mazhabin ma kamar shi ba amma kuma ya shigo cikin waɗannan wa amsalihim da makamantansu to kun ga wannan in ba dan yana nuna maka ibn taymiya yana da istiklaliya a wajen bahas da nazar da kuma iya fitowa ya yi bayani da alkalami na gaskiya ba fitar da ire-iren waɗannan kamar malikiya ce yanzu ka zo ka ce daga cikin ire-iren waɗannan akwai ibn al-arabi akwai baji ka zo ka lissafa waɗannan a duniyar malikiya daga cikinsu ka ce ainihin akwai mai askari mai littafin askari shi ma irin wannan aƙida yake da ita to kaga idan ka natsu da kyau ba abin da zai kai ka ga ka iya fitowa ka fahimci haka sai ya zama sanda kake bincike ka ne da farar zuciya da buɗaɗɗiyar zuciya sannan sanda kake rubutu ka kai ka yi rubutu ka tsayu da kanka ka faɗi me abin da ka gamsu da shi in ba haka ba faɗin waɗannan mutanen ibnu taymiya ya buga misali da su a matsayin waɗanda ya ce suna da ilimi amma ba su kware da tace sunna da tace ilimi da fahimtar ma'anoni kamar limaman musulmi ba wannan magana tana da girma a cikin mazhabin hambaliya to sai dai kuma kamar yadda kaga ake kallon mu yanzu a cikin Najeriya a cikin ahlus sunna Musa Albani haka ake kallon su Ibn Taymiyyah a cikin mazhabin hambaliya ba ma a yadda su yan mazhabin ne kuma ba su inkarin su yan mazhabin bane masu kamar yadda mu muka inkarin mu yan malikiya ne don mu mun yi inkarin cewa mu ba malikiya bane su Ibn Taymiyyah su ba su inkari ba sukan danganta kansu zuwa ga mazhabin amma laifinsu shine suna kawo gyara kamar ibn al-arabi ne ya danganta ibn abdulbarri ya danganta kanshi zuwa ga mazhabin malikiya amma menene laifin shi yana kawo gyara in ba haka ba yana da littafi alkafi a cikin fiqhu da na malikiya ya fi dillita tafan fiqhu da ake karantawa nagarta a cikin malikiya amma kai ka taba jin labarin shi an yi watsi da shi gefe guda an ɗibo wasu waɗanda suke bayan bayan shi ƙasan ƙasan shi ba su kai shi ba su kai shi fahimta ba su kai shi komi ba amma an ɗaga su saboda mai saboda su sun goyi bayan mazhabi ne kai tsaye amma shi in ana tafi wani wuri zai turje ya ce a akwai gyara a nan to in ya zama wanda yake cewa akwai gyara a nan akwai gyara amma fa nima ba malike ne ana jefar da shi me kake tunanin wanda tun farko ya ce shi ba malikiya ba ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka to shine ainihin sai malam yake cewa wa amsali wa amwa ko eh na'am wa amsaluhum da makamantansu ila an qala kai dai ibnu taymiya ya ci gaba da magana har dai yace wa taratan yufawwiduna ma'aniha irin waɗannan malaman wani lokacin sai ka ga sun fawwala ma'anonin waɗannan irin nasoshin su ce a basu kawai wa ya na sai ka ji sun ce tujira ala zahiriha a gudanar da su a bisa zahirinsu ina fata an gane kama fa'alahu alqadi abi ya'la kama kama fa'alahu alqadi abu ya'la wa amsaluhu fi zalika kamar yadda alqadi abu ya'la da shi da makamantan shi suke faɗin haka in suka kawo nasoshin sai su ce to shikenan nasoshin a bar su kawai a yadda suka zo to kaga wannan ka'ida ce ta ahlus sunna a bar su a yadda suka zo to amma kuma na daga cikin ƙarin ka'idar ita ce me a bar su a yadda suka zo ka ai ta'awilin su kada kuma a kore abin da zahirin su yake nunawa kar a kore abin da zahirin su yake nunawa domin aka ce Allah na da hannu in ka ce Allah na da hannu ka yadda amma in ka ce sai dai kuma hannun nan na Allah to a tabbatar da cewa bai yi kama da kaza da kaza da kaza ba to kaga wannan a fakaice ko ka saba wa ka'ida a halin sunna domin ba a yadda ka bi kana buga misalin abubuwan da kake korewa ba sai dai ka ce kawai hannun Allah hannu ne wanda ya dace da ainihin girman shi da siffar shi ba hannu ne irin na halittun shi ba ita ce magana da ran nan na ɗauko muku a cikin wata muƙaddima ta ainihin wani ta haƙiƙi na littafin al-asma'u was sifat na al-imam al-bayhaqi don haka sai ku lura da kyau kwarai da gaske mala ya ce wa kad wulida sanata 80 wa 300 an haife shekara ta 300 da 80 daidai wato fiye sanata 80 wa 50 wa 400 ya rasu idrana da 458 lahu musannafatun kafira yana da littattafai manya masu yawa Allahu akbar min hana daga cikin littafan shi masailul iman akwai littafin masailul iman da kuma ahkamul qur'an da al'udda fi usulul fiqh da kuma al-ahkamus sultaniyya wa ghairiha waɗannan na daga cikin littattafan al-qadi ibn al-farra Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi na'am eh eh za mu zo ina zuwa gashi yake cewa unzur tarikh baghdad ka duba littafin tarikh baghdad da tabaqatul hanabila da kuma dar'u ta'arud al-aql wan naql da as-siyar wato siyar alamin nubala na fata an gane da kuma littafin shazaratul zahab duk waɗannan malamai sun kawo cikakken tarihin shi ga sunan da shafuffukan su to idan ba ku manta ba cikin karatun mun ji yana cewa fi kitabi ibtalit ta'wil alƙadi ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin ibtalu ta'wil ko to ga kuma bayani yanzu dai ka ji dangane da tarihin shi alƙadi din ko to menene bayani dangane da littafin shi sai ya ce ibtalu ta'wil hadha alkitab li abi ya'la wannan littafin na al-imam abi ya'la ne طبع منه الجزء الأول باسم إبطال التأويلات لأخبار الصفات an buga juz'in shi na farko na wannan littafi da sunan bata ta'awilance ta'awilance dangane da hadisai na siffofin Allah madaukakin sarki za mu zo mu ji asalin abin da ya kai shi zuwa ga rubuta littafin an buga shi bi tahqiqi Abdullah ibn Hamd an-Najdi Abdullah dan Hamad an-Najdi a tabatul ula wadda aka yi ta shekara ta 1410 ammal kitab dangane da shi littafin faqad allafahu lirradd ala ibn forak ibn forak ne ya rubuta littafi fi kitabi mushkil alhadith wa bayani hadisi abin nan hadisai ne dangane da mu'tazilawa suke ɗibo su suna raddin su sai ibn forak sai ya rubuta littafi ya nemi su raddi su mu'tazilawa to amma kuma garin raddin da yake wa mu'tazilawa shiwa shi ibnu farak shi kuma sai fada cikin ta'awilin hadisan sifofi ko kun fahimta to shine sai shi al-imamu abu ya'la ibn al-farra sai ya zo sai ya ainihin yi mishi raddi da wannan littafi nashi kaji dalilin da ya sanya wa sunan littafin ibtalut ta'awilat li akhbari sifat bata ta'awilance ta'awilance na hadisan siffofi wato shi ibn Farag yana kokarin gamsar da mu'tazilawa ne dangane da waɗannan hadisai sai ya kai ga hadisan wani lokaci sai rinka yi musu ta'awili dan da ya nuna cewa a ai yadda kuke fahimta hadisan ai ba haka suke ba ga yadda suke to in yazo bayyana yadda suke yadda mu'tazilawa misali za su iya gamsuwa cewa to in dai har haka ne hadisan to ba laifi za mu iya ɗaukar su to kuma sai koma yana warware ka'idoji na ahli sunna dangane da fassara su waɗannan hadisan kenan me wannan yake nunawa su mu'tazilawa sun yi wa hadisan fahimta irin fahimtar da ahli sunna suka yi wa hadisan don haka suka ce bas yadda da su ba ina son ku fahimci wannan har yanzu akwai irin wannan tataɓurzar tsakaninmu da 'yan bidi'a in muka faɗi kaza sai ya samu wani ahli sunna wanda yake so wai yayi tamashi tare da yan bid'a sai ce a'a yadda su albani suka faɗi ba haka abin yake ba sai kokarin yi wa nassin fassarar da su za su ce sun amsa to amma su kuma sun san cewa mu kanmu ba mu yadda da wannan fassarar ba domin inda mun yadda da wannan fassarar da yayi musu da su ba su yi mana raddi ba iyakarta kenan da ba su yi mana raddi ba domin kenan za su kalli da mu da su duk fahimtar mu ɗaya kenan amma a'a misali yau ma ya'ati rabbuk to ubangijinka zai zo waja'a rabbuka ubangijinka zai zo yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sauka waɗannan nasoshin abin da mu muka yadda Allah ne da zatin shi yake sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a ranar alkiyama Allah ne da kanshi zai taso da zatin shi daga idda yake din ya taho filin kiyama din wannan ita ce aqidanmu to in wani daga cikin mu yazo wanda yana danganta kanshi zuwa ga aqidan mu ta salafiyuna ko ahli sunna sai ya ce a'a mu ahli sunna ba haka muke nufi ba yanzu yana magana da waɗancan mu'tazila kenan sai ya ce ai abin da ake nufi yawma ya'ati ba'du ayati rabbi wato wasu ayoyi ne ake nufi ba ubangijin ne zai zo ba dan haka sai waɗancan sai su ce yau wato ai mu ma haka dai muka san abin mu kuma sai mu ce a ayoyin nau'i biyu ne akwai ayar da ke cewa Allah zai zo akwai kuma ayar da ke cewa al'amarin Allah zai zo dan haka ayoyin biyu ne akwai wadda ke bayyana zuwan Allah akwai wadda ke bayyana zuwan halittun Allah ko al'amarin Allah to dukansu za su zo to su ku yan bid'a sai su ce a a dauki waccan a fassara waccan shine na faɗa muku ka'idar a wurin malaman ahlus sunna makon da ya gabata shine ayar duk da ta magana game da halittu ba a ɗaukanta a fassara ayar da ta magana game da mahalicci ku kiyaye wannan aya tana magana ne game da Allah sai wata aya ta zo ta shigen wannan magana game da halittu to matsalolin daban-daban ne ba za ka ɗau waccan ka fassara waccan ba don ba a kan abu ɗaya ne suke magana ba amma in kana magana fiƙihu ne sai aya ta zo a cikin alkur'ani tana magana ‘yan tabawa waccan aya ta ce fakku raqaba a ‘yan tabawa waccan aya tana cewa ainihin fatahriru raqaba to sai ga wata aya ta zo ta ce tahriru raqabatin mu'minatin to sai a ɗauki wannan da ta zo da siffanta mu'mina sai a fassara waɗancan saboda dukkanin su a nan suna magana ne dangane da halitta an fahimta jama'a to ka'idar da suka gaza fahimta kenan ayoyi a ƙur'ani sun bayyana Allah zai zo ayoyi a alƙur'ani sun bayyana halittun Allah za su zo a ranar alkiyama to yanzu ba za ka ɗibo ayoyin da ke bayyana cewa Allah zai zo sai ka ce za ka fassara su da waɗancan ayoyi da ke bayyana cewa halittu ne za zo daga ƙarshe sai ka kawar da maganar zuwan Allah gaba ɗaya sai ka ce ana nufin halittu ne za su zo to in kai haka ko ka zama zindiki ɗan bid'a kana buƙata a karanta maka kitabut tauhid na al-imamu ibn khuzaima ya yi raga-raga da su a cikin wannan littafin nashi bai rage musu ba ko kaɗan idan kun gane wannan jama'a abin da muke wannan tattaunawa a kai ita ce ke dan dan kai ahalis sunna ne ko karkaji 'yan bidi'a sun kacaɓe faɗa da wani ahalis sunna kawai ka baiwa ahalis sunna rashin gaskiya kuma karka ba ahalis sunna gaskiya ka yi bincike tukuna ta iya yiwa na'am har akan samu so da dama ba ma nadiran ba akan samu a wurare da dama da munasabat da dama wani ya je ya dauki da'awa ahli sunna bai iya fassara ta daidai ba sai fada ya kacabe na ilimi tsakanin shi da yan bid'a yan bid'a su mishi nakadi nakadin da nasu ne zai zama daidai a nan dole ne a goyi bayan abin da yake daidai shine fahimtar da suka tafi akai ta yiwu ya zo da wani abu wanda yake abin ya saba ma asalin aƙida su ne sai su fake da cewa shi ya cika zafi shi ya cika kaza to ku ahli sunna kar ku ɗauki magana ya cika zafi ya cika kaza'a ku tsaya ku dubi mas'ala yaya mas'alar take a tsaya a bata haƙƙinta na haƙiƙa kun ga waɗannan abubuwan da muke tattaunawa jama'a wallahi suna da matukar muhimmanci musamman a duniyar Najeriya ta yau ka tsaya ka fahimce su Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ibnu me yake da suna الإمام القاضي يربط للتافي للرد على ابن فورك في كتابه مشكل الحديث وبيانه كما بين ذلك في مقدمة الكتاب كما يد شيء القاضي أبو يعلى da kanshi ya bayyana haka a shimfiɗar littafin daga shafi na 41 zuwa shafi na 42 to sai malam ya ce wa qad akhadha al ulama ala al muallif kun je da adalcin malaman musulunci yake su kuma malamai na ahlus sunna sai suka kama shi mu'allifin shiwa abu ya'ala sai suka kama shi fi kitabihi hadha iradahu al-ahadith al-wahiya wal mawdu'a hadisai da yake kwararowa waɗanda suke masu rauni da kuma na ƙarya duk da ike fa ya tafi raddi ne akan kurakuran da ibnu farak yayi wanda shi kuma ibnu farak abin da ya haifa mai da kurakuran ƙoƙarin raddi ga 'yan bidi'a me kake tunani idan duniyar najeriya mu ce ta yau sai a ce a to tun da dai 'yan bidi'a yake yi wa raddi da allah ba sai a kyale shi ba a malaman suna ba haka suke ba shi yasa kullum sai su ce in baka cancanta kai rubutu ba karka yi dan karka bude mana fitina mecece fitina ka je ka nemi su raddi baka iya ba baka cancanta ba idan muka ce baka iya ba su kuma jimilla ahli sunna nan su da su ce hasada muke maka me yasa mu ba mi ba ta ka bude mana kofar fitina a cikin mu dan haka idan matsala ta faru eh di yadda kunci ya kunci a inda kake ka saurara a samu wanda ya dace magana a kai shi yasa kuwa ga malamai daga cikin tabi'ai da sahabbai da ɗaliban ilimi idan matsala ta faru a nahiyar su madadin su tashi su ta cece kuce da ita a'a sai su nemi wani babban malami a ko ina yake in ya so ya rubuto musu raddi sai su su zo su karantar ko su zo su yada abin da ake kenan amma yanzu sai ka je ka samu wani ya je ya tunkari yan bidi'an da su sun karantu a ɓangaren larabci sun karantu a ɓangaren tafsiri sun karantu a ɓangare kaza na'am abin da suka kawo bid'a ne amma shi kuma ba shi da ilimi gamsashen ilimi da zai musu raddi idan ya musu raddi ran da wani malami ya zo ya dubi raddin shi sai ya ce eh a jimillance raddin shi yana da kyakkyawan manufa sai dai raddin kuma shi kanshi bai yi ba to sai kuma kaga ana duban abin ta bangaren siyasa a to tunda dai yan bid'a yi wa raddi to a tafi a haka mana su ko malaman ahlus sunna abin da suke gani abin kunya ne a ce wannan shi ya wakilce mu wajen yi wa yan bid'a raddi Allah ya sa kuna fahimtar mas'ala dan haka sai malam yake cewa malamai sun aibanta shi alqadi Abu Ya'la ta hanyar cewa yana da yawan kawo hadisai masu rauni da na ƙarya يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتي وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك حقيقة القاضي أبو يعلى يا ربط للتافن شنيه ميسونا إبطال التأويل دنيا ميدا مرتني ابن فورك وهو شي أبو يعلى وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها قود إك حديثا دي أنبتيس ديا كاو مس إسنادي wa zakara marrawaha kuma ya ambaci waɗanda suka ruwaito su sai dai kuma fafiha iddatu ahadisa mawdu'a akwai hadisai masu yawa na ƙarya a cikin wannan littafi nashi inta magana ibnu taymiya ta kare gata nan an ɗauko ta ne daga dar'u ta'arud al-aql wa naql a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai wa qala zahabi al-imam zahabi shi ko yace wa jama'a kitaba ibtal at-ta'wil ya rubuta ya tattara littafin wa jama'a kitaba ibtali ta'wili sifat sai ya rubuta littafi na ainihin wato bata ta'awilin sifofi wato yana raddi ga masu bata sifofin Allah da ta'awilinsu faqamu alaihi zahabi yace sai kuma malaman ahlus sunna shi kuma suka tsayu akan shi da yi mishi raddi me yasa lima fihi min alwahi wal mawdu saboda hadisai masu matukar rauni da na ƙarya da ke ciki mala yace duba littafin asiyar wato siyar alamin nubala mujalladi na 18 shafi na 90 jama'a kuna fahimtar maganganun nan kuna fahimtar manhajiya ta ahlus sunna wannan na daga dalilan da na san cewa da yawa na rinka waɗannan irin maganganu a shekarun baya da yawa ɗalibai magarurin waɗanda suka ruɗi kansu da sun iya larabci ko kuma sun je sun kai malam wani ya duba musu kaza na san da yawa a lokacin nan ba a fahimce ni ba kowa ya zo da littafi ya ce ya rubuta littafi ya rubuta littafi kullum ni abin da nake cewa je ka kai karatu tukuna sai ce a ai yan bid'a kaza ne suka bayyana ai kaza ai kaza ai kaza a lokacin har ni nake ce musu duk wata matsala in ta taso idan kuka zo kuka gaya mana mu za mu nemo cikin littattafan magabata ko waɗanda ke rayuwa a yanzu waye ya rubuta wani littafi waɗannan kuɗin da za ka kashe ka je a rubuta littafin ka ƙazamin littafi a ɗibe su a zo a buga na wannan malamin ƙwararre a je a yaɗa ya isar mana amma wai shi abin da yake so so yake sunan shi ya bayyana shi shi wane yane wasu wane raddi ku dubi yanzu irin abin da ya faru lokacin da aka gama wasan kura da wannan matsala ta 'yan boko haram sai aka koma ana samun wasu ustazai wai a hira da su wai mai za su ce akan boko haram su kansu ba su san kansu ba balle su san wata boko haram sai ka ji da ya fara magana 'yan jarida sun sa mishi a baki sai ce a to boko haram a yanzu ba kiristoci ne kawai suke ta har yanzu kiristoci ba su kai ɗaya bisa ɗari da 'yan siyasa da duk waɗanda ake zargi cikin abin da 'yan boko haram suke yi ba har yanzu kenan wannan yake nuna maka waɗannan sakarkarin da aka ɗauka su ne malamai za a je a hira da su duk abin da za a dogara na abin da za su faɗi a matsayin malamai ba sa wakiltar malaman ahalus sunna to amma ya aka iya an ɗago su an yi hira da su shi kuma jahili duk wanda ya ji a gidan rediyo sai ji to wannan mai fasaha ne kun fahimta jama'a har yau in ka hada sharrin da 'yan siyasa suke na buga bama-bamai da kashe-kashe da abin da kiristoci suke da abin da duk ake yi har yau bai kai daya a cikin ɗari na abin da ke faruwa a najeriya na 'yan boko haram ba ku san 'yan boko haram ba ne ku je ku karanta makalatul islamiyyi na waktilafil musallina ku je ku karanta ba ku san su ba ne so na daga cikin sharrin shine ma ba ma iya ɗaukan abin da ke faruwa a yanzu ma ainihin fassaro shi da hasken abin da ya faru a da an yi 'yan boko haram shekara dubu ɗaya da ɗari uku da suka wuce a musulunci sai da bala'in ya shekara ɗari biyar yana cin gabas har zuwa yammacin duniya sharrinsu da bala'insu ya tarwatsa daulolin musulunci gashi nan suka yi ta kafuwa gutsatsarin dauloli duk wannan sharrin na waɗanda ake kira 'yan boko haram a yau ne su ne khawarij to amma saboda rashin kwarewa a cikin ilimi na firak yanzu aka ce mana su waye khawarija sai ka ji wani ya ce wasu mutane ne can da suka wuce ga khawarija kana tare da su su waye mu'tazilawa sai ce can wasu mutane ne in aka ce su waye murji'a sai ce wasu mutane ne can ba ma iya fahimtar waɗanne aƙidu waɗanne sifofi waɗanne ɗabi'u suwa na suke da su to waɗanne ne suwaye yanzu ke da waɗannan ɗabi'un sai mu ce ai su ne yanzu kana karanta ibnu kafirin yau shekarar shi nawa da rubuta littafin albidayatu wa nihaya yau kusan shekara 600 da wani abu yana faɗin abubuwan da ifrinji suke yi abubuwan da turawa suke yi to in ka zo ka dubi abubuwan da turawa suka yi mana a ƙasar nan shekaru ɗari da suka wuce to kai sai ƙwaƙwalwarka ta kasa fassara to ai waɗannan ne ibnu kafir yake magana sai da turawa suka shekara ɗari biyar suna invention na duniya suna suna bi suna suna rugurguza duniya a wancan lokacin da ibnu kafir yake faɗi sun faro waɗannan abubuwa ne daga can birnin kudus suka shiga kasashen suriya suka yi masar su ne suka tankaɗo bayan shekaru 500 suka iso mana nan su ɗin ne to amma kowane zamani suna yin yaƙi ne da gwargwadon irin makaman da suke da shi kuma kowane gari suka je da gwargwadon irin manufar da za su shiga yanzu manufar da ta sa turawa suka yaƙi najeriya ta arewa ta sha bamban da manufar da ta sa turawa suka yaƙi najeriya ta kudu to amma su ɗin ne dai ko ba su ɗin ba ne su ɗin ne to waɗannan irin abubuwan jama'a kenan muna buƙatar duk abin da ya taso kamar yadda Allah yake cewa walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da mas'ala ta taso za su mai da ita ga manzon Allah zuwa ga waɗanda shugabanni ne cikin sahabbai da an samu waɗanda za su iya bayyana musu keke da keken abin wallahi abin da nake cewa in ba Allah ya karbi addu'a bayin Allah a Najeriya Allah ya tsaye mana da wannan bala'in ba na rantsi da Allah boko haram ba su fara komai ba ku ɗauki wannan magana ku haɗa ta da laccocin karan bana maganin zoma bana ba su fara komai ba amma ku je ku yi karatu dangane da littafan makalat ku ga yaya suke abubuwansu to galibi mutum ne ya je ya yi digiri ko ya haddace ƙur'ani ko ya sauke risala ko ya iya tafsiri bai yi dirasa dirasa mu'ammaka a hannun malamai da littattafai waɗanda kake iya fahimta yaya ƙungiyoyi suke yaya kaza nasu yaya kaza nasu yake ba kawai shikenan mu a ƙasar mu dai an ji malami eh shikenan malam yi mana bayani shi kuma madadin ya ce wallahi bani da ilimi a kansu ya zauna lafiya sunusi gumbi digiri yake da shi yana ɗaya daga cikin farko farkon 'yan najeriya da ke da digiri a cikin aƙida da sanin ƙungiyoyi waɗanda suka karatu a jami'ar islamiyya ta madina da muka je muka zauna da shi a rediyo najeriya kaduna ana wannan hirar ma'ana yanzu shi kamar ma ba shi cikin masu waɗanda ake sauraron jawabansu haka fa ya fa kawai kallo na ike yi in aka yi magana aka ce ala gafata malam me zaka ce sai ce me zan ce kuna jin ga irin abubuwan da aka yi ta yi ma'ana he has no idea da aka sake kiran mu taro a jama'atu nasrul islam da ya ganni na je can na zauna a baya aikowa ya aka kira ni na zo ya ce malam lawan na ce ala gafata malam ya ce wallahi kaga durin nan ce eh duk baganin raunan nan duka da carbunan nan wallahi ba su san wannan matsala ba ka miƙe ka yi jawabi ya ce ba wanda ya sani duk ƙarya suke ba wanda ya san abin da ake ce wannan shine sunusi gumbi wanda yake da digiri daga kulliyatu da'awa wa usuluddin ma'ana su aka karantar digiri na ka'idojin binciken akidoji da sauran duwani akidoji da abin abin amma yana duban ga sarkin musulmi ga sarkin birnin gwari ga shehun borno ga duk wasu sarakunan kano da zazzau amma yana cewa wallahi ba wanda ya san abin da wannan matsalar take ciki ya ce kowa nan yana faɗin ƙarya ne don kowa yana zaune ne kawai sai abin da ya iso mishi me yasa abdulkarim albashir ai da shi muka yi wannan program din yana nan a zaune dan jarida ne me yasa kwanaki ya rubuta wani rahoto a gidan rediyon liberty ne ko wane ne na fm na kaduna yana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ƙarya take game da boko haram ya ce ba da gaske take ba yaudaran mutane take ya ce in ba haka ba yaushe za a dubi kama albani a ce ana tuhumar shi ya ce mutumin da yake resource person ne akan wannan matsala sharhin bayan labarai ya rubuta abdulkarim albashir ya zo ya karanta abin shi da kanshi a gidan rediyon sai da yan jarida suka interrogate sai da yan SSS suka interrogating din shi kai me hada ka da albani yace ni almajirin shi ne amma kaga so ɗaya taba gani na a duniya ma saboda mai shi ya ga abin da ya gani domin professional journalist ne dan jarida ne shi ai an ɗauko shi ne ya yi bayani akan dattijo ne ya kai shekara 60 da wani abu yanzu masani ne a cikin tun yana yaro aikin shi kenan amma shi da kanshi a wurin kasake yayi to waɗannan al'amura abin da nake so in gaya mana jama'a dangane da abin da ya shafi aƙidoji da mazhabobi da ɗariƙu na mutane ko wallahi abu ne wanda yake sai ka natsu natsuwa kuma mai zurfi sannan za ka iya gano bakin zara Allah maɗaukakin sarki kiyaye to gashi nan dai bayan duk da malam ya gama waɗannan bayanai sai mu sake komawa ainihin sama a inda ya wasu maganganu can duk waɗannan malamai da ya kawo sunayensu waɗanda mun karanta su in ba ku manta ba ya ainihin yi ishara gashi nan a ƙasa yana cewa a duba littafi kaza za a ga ainihin abin nan ko wani da aka faɗi su abdurrahman mahadi fudail yana cewa duk gashi nan an gabatar da tarihohinsu a baya tare da cewa wasu tarihohin ba mu karanta ba a can baya din duk yana magana akan ta'aliki ne Allah ya taimaka to sai kuma yace wa qala abul hasan ali ibn isma'il al-ash'ari al-mutakallim صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم وانده كده علم الكلام صاحب الطريقة المنصوبة wanda yake da hanyar nan da ake dangantawa wato ɗariƙar da ake dangantawa ilaihi fil kalam wato yana da hanya wadda ake dangantuwa ko ake danganta mutane zuwa gare ta a cikin ainihin ilmul kalam sai ka ji an ce wani al'ash'ari wani al'ash'ari ina fata an gane gashi bari mu ɗan yi karatu dangane da nan tukuna kafin mu ji abin da ya faɗi gashi ya ce al-mazhab al-mansub ila abil hasan fil kalami huwa al-mazhab al-ash'ari mazhabin da ake danganta mutane zuwa ga abul hasan al-ash'ari shine mazhabin ash'ariyanci ko ɗariƙa ash'ariyanci ko aƙida ash'ariyanci dama dai mun karanta tarihin ash'ari makonni da so gabata yace sabaqal kalamu bayani ya gabata anna mazhaba jumhuril asha'ira fi sifat cewa mazhabin mafi yawancin ash'ariya game da sifofin Allah isbatu ma yusammunahu bis sifatil aqaliyya tabbatar da abin da suke kira da sifofi na hankali wa nafi sifatil khabariyya da kuma ainihin kore sifofi al khabariyya to ina dai ƙara muku ku fahimci me suke nufi da as-sifatul aqaliyya ko as-sam'iyya sannan me suke nufi da asifat alkhabariya abinda suke nufi da asifat al'aqaliya ga sunan malam zai bayyana mana abinda kuma suke nufi da asifatul khabariya su ne waɗanda kullum muke magana cewar Allah na sauka daga sama Allah maɗaukakin sarki a sama yake Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah na da ido ina fata an gane to a cikin mazhabin ash'ari mazhabin da shine yafi yaduwa wanda yau zamu ƙara jin daga cikin tarihin yaduwar shi malam yake cewa su waɗannan suna tabbatar da siffofin da suke kiransu as-sifat al-aqaliyya amma kuma suna kore khabariya was-sifatul aqaliyya allati yuthbitunaha hiya al-hayatu wal-ilm siffofin da suka yadda da su ga sunan jama'a sune wanne al-hayatu cewa sun yadda Allah yana da siffa ta rayuwa Allah rayayye ne wal ilm sun yadda Allah yana da sifa ta ilimi wal irada sun yadda Allah yana da nufi wal qudra sun yadda Allah yana da iko kaga hudu sannan was sam sun yadda Allah na ji wal basr sun yadda Allah na gani wal kalamun nafsi sannan sun yadda Allah shi da kanshi yana magana da kanshi amma ba yana magana da wasu ba shine al kalamun nafsi don in aka ce yana magana da wasu to sai su ya zama sifa alkhabariya amma a alkalamun nafsi shi da kanshi me suke nufi da wannan magana in na so in warware muku a cikin aƙidarsu to suna nufi da alkalam an nafsi kamar yadda Allah yake bayyana cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu yanzu kenan idan ka ga bishiya tana tasbihi to tasbihi menene magana ce to amma kaga maganar ta shafi ita da kanta ne kai in ta ne ba za ka ji ba don haka tana tasbihin ba za ka ji ba don haka daga lokacin da za su yarda cewa Allah ya yi magana da bayan shi to shi kenan sai kuma ya zama sun fita daga ka'ida su kenan to in ka ce musu wal qur'anu kalamullah sai su ce la Qur'ani ba magana Allah ba ne sai dai fassarar magana Allah ne domin Allah ya magana da Jibrilu ne da wata hanya shi kuma Jibrilu ya zo yana magana da annabi da hanyar da mutane ke fahimta kun ga wannan bata ce don haka waɗannan siffofi guda bakwai waɗanda kullum nake ce mana za mu zo kansu to ga su mun zo kansu alhayatu al'ilmu al'irada al'udra as-sam'u al-basru al-kalamu nafsi sai malam ya ce wa kadin tashar hadha mazhab fi arja'il alam al-islam wannan mazhabi na abul hasan al-ash'ari ya yaɗu a ainihin ɓangarori na duniya bal utliqa alaihi fi ba'd al-ahyan kai wani lokacin ma kai tsaye sai ka ji wannan mazhabin ana ce mishi bi annahu mazhabu ahli sunna wal jama'a cewa shine mazhabin ahli sunna wal jama'a shine zaka ji dan shi'a sai je haɗu da ash'ari sai su magana sai ce ai yayi magana da wani ahli sunna sai ka ji wani zindiki daga cikin yan shi'a sai ka ji ya ce shi ya tashi a gidan ahli sunna ne saboda ya tashi ana karantar da wannan aqidar wa kana li hadha al-intisharu asbabun kathira malam ya ce to wannan yaduwa ta wannan aƙida ta ash'ariyanci ko to akwai dalilai masu ɗimbin yawa da suka taimaka wajen yaduwarta min hana daga cikin dalilan nash'atu hadha al-madhhab fi hadirati al-khilafati al-abbasiyya baghdad na farko dai ta taso ne a tsakiyar khalifanci na abbasiyawa a tsakiyar baghdad ta taso ko an fahimta jama'a wato dukkanin wani abu da ake son ya yaɗu ko to aka yaɗa shi a inda baƙi da 'yan gari suke ribibin zuwa to wannan abin zai yaɗu da wuri ina son ku gane haka Bagdad asalinta ba gari ba ne wanda mun karanto tarihin shi daga baya ne aka zo aka kafa shi da aka kafa kamar yadda aka kafa abuja rana tsaka amma su murtala da suka kafa abuja kenan kafin zuwan su babu abuja akwai ta amma idan gwamnati ta tabannin gari a matsayin kafital lata a matsayin cibiyarta ta kasuwanci ko ta mulki ko ta gudanarwa to za ka ga ainihin al'amari ya kai ga yaduwa ta irin wannan nahiya wannan na daga cikin dalili na farko wa aidan kuma har wa yau dalili na biyu tabanni ba'd al-umara'i wal wizara li madhhab al-asha'ira ginuwar da wasu mazhabobi wato ginuwar da wasu masu sarauta da wasu ministoci da wazirai mashawartan masu mulki suka ginu akan mazhabin ash'ariyanci ya taimaka wajen yaduwar shi ko kun san me yasa yanzu shi'anci da tijjaniyanci ke karfi a ƙasar zazzauna sama mu taɓa tattauna wannan matsalar saboda sun je sun saka sarkin zazzau cikin tijjaniya da sarkin zazzau baya tijjaniya da sarkin kano shi yake yin tijjaniya amma sarkin zazzau baya tijjaniya ba ruwan shi da kowa silently sarautar shi ta dame sai suka zo sai suka kuga shi a cikin tijjaniya to daga cikin wizara udin shi kuma daga cikin waɗanda ke gaban shi sai aka samu akwai yan shi'a saboda haka duk abin da zai taso game da yan tijjaniya a ƙasar zazzau sai dai ba za a kai ga sarkin zazzau ba za ku ji magana ta lalace ko kuma ta zama in favor ga 'yan tijjaniya saboda me saboda wannan duk maganar da za ta taso dangane da hadari da sharrin 'yan shi'a inda a ƙasar zazzauce za ka ji ta mutu saboda waɗannan da ke kewaye da shi za su ce duk ƙarya ne addini ake yi san manzan Allah da san mutan gidan manzan Allah da sahabban manzan Allah ran kai daɗe me laifin da aka yi kai ma ba ƙara a ƙasar ka kwarjini ba ne duk yadda za ka yi shi yasa da ba ku tafi can wajen boma ku ji rikicin da aka yi akan wani masallaci na juma'a na yan izala da kayi mamakin irin matsayin da sarkin zazzau ya dauka sai da aka tafi aka tafi magana ta yi karfi shikenan kawai sai aka dawo kawai aka ce a masallaci kawai an ba yan tijaniya sai da su waɗanda ke da masallacin na izala suka yi gurjen gurjen tukuna to da yake matsorata ne su mutanen fadan kuma shikenan sai suka kyale su shine kawai dalili shine kawai dalili to duk inda mai mulki ya dauki wata mugunyar aƙida yana amfani da ƙarfin mulkin shi ne wajen yaɗa ta to shi yasa kullum muke gaya malaman ahli sunna a ƙasar zazzau duk su gama wa sarkin zazzau fadanci ko wala za su ci ubansu sai sun rena kansu duk su gama wallahi sai sun wulakanta sai sun kaskanta wallahi duk su gama gwamma ka tsaya kaifi ɗaya shi yasa lokacin da ƙungiyar izala ta ɗibi wannan malami da aka kawo tafsiri daga jos ya je ya ainihin gaida sarki alasan sa'idu da aka je duk suka durkusa duk suka zauna duk suka yi mishi maganganu duk suka yi kaza kaza yana zuwa sai miƙa mishi hannu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya miƙa sarki suka gaisa duk suka gama maganganu da ya tayi sai ce duk makaryata ne bayan idan ka ba haka suka faɗa ba bayan idan ka ba haka suka faɗa ba yanzu ne suka faɗi wannan dan ka ce suna tare da kai ba sa tare da kai ƙarya suka yi maka mu ɗan izala ne kaji aƙida mu kaji aƙida mu kaji aƙida wannan ita ce gaskiya duk inda ka je inda duk ka juya irin kaɗin ne irin kaɗin kawai shi ke Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sau da haka jama'a kun jina daga cikin dalilan da ta yadu sannan wa atimadi ba'd ulama dalili na uku da ya taimaka mazhabin yaduwa wannan aqida ko da aka samu wasu manyan malamai almashhuri na waɗanda suka shahara sai suka dogara li hadhal mazhab suka jingina jikin wannan mazhabi wa nusratihi iya wa nusratihim iyahu da kuma tsayawa da suka yi don taimaka wannan aqida da mazhabi misal al-baqillani kama al-imam al-baqillani marubuci ne ya yi rubuce-rubuce mai wa'azi ne mai karantarwa ne mai almajirai ne ya kewaye duniya to wannan mutum na daga ciki wabni forak da ibn forak wal isra'ini da al'imamul isra'ini wal juwaini da al'imamul juwaini wal baihaqi wal bagdadi da al'imamul bagdadi shi kan shi abubakar al-khatib wal razi da al'imamu fakhruddin razi wa gairihim da waɗansunsu waɗanda suka yi tabannin wannan a matsayin shine aqidarsu da haka duk inda suka je sai sun yada aƙida duk rubutun da suke sai sun shahara aƙida a ciki ko kun fahimta jama'a shi yasa littattafan dan hodiyo in ka zo kana aikin sa a ƙasar nan zaka sha wahala domin da yawa dan hodiyo ya rubuta littattafan shi ne yana kan wannan aƙida yan kaɗan ne daga littattafan shi waɗanda ya rubuta baya baya ba su wuce shekara hudu ko biyar zai rasu ba su ne dan hodiyo yake raddin wannan aƙida amma mafi yawancin littattafan shi duk akan wannan aƙida ya rubuta su to to duk lokacin da aka samu waɗannan factors dalilai guda uku ku rike su to ko menene zai yadu na ɗaya kar ku manta abu ya samu wuri na biyu a samu mai yaɗawar to wuri shine bagdad a nan aƙidar ta taso masu yaɗawar suka zama manyan sarakuna da manyan malamai waɗannan na yada da ƙarfin mulkinsu waɗannan na yada da ƙarfin iliminsu na haka sai aƙida ta kewaye ko'ina sai aka dawo jami'ar musulunci mafi girma a duniya tintini ita ce jami'ar azhar sai zama wannan aƙida ita ma ta banni to me kake tunani yau kusan duk inda za ka samu wani profesa a ce maka profesa ne a tauhidi ko aƙida in ba a ƙasashe irin saudi arabia da nadiran daga wasu ƙasashe ba za ka same shi akan wannan aƙida yake akai har ma kamar ya zama abu ne musallam lahu an sallama cewa aka ce ahalus sunna kawai ash'ariya ake nufi na fata an gane malam ya ce wa min al asbab allati addat ila intishari hadha al madhhab har wa yau kuma bari ku ji daga cikin sabubban da suka taimaka wajen ƙara yaɗuwa wannan mazhabi tasaddi ashabi hadhal mazhab lirradd ala almu'tazila tsayawar da masu wannan raddin ai tsayawar da masu wannan aqida suka yi ko suka jajirce wajen raddi ga mu'tazilawa al'adu ladud li ahli sunna waɗanda su ne makiya masu zurfin kiyayya ga ahli sunna Allah ya sa kun fahimci wannan dalilin ku shine yanzu kamar Ibn Farak Ibn Farak sai ya tsaya wajen fada da Mu'tazilawa to yanzu duk wanda ya bayyana cewa zai fada da Mu'tazilawa to zai samu karbuwa a wurin jama'a to karbuwar za a karba hadda aqida shi ne to sai zama galibin masu wannan aqidar jama'a yanzu kamar al-Imam al-Haytami haitami haitami sufi haitami ba ma sa ba haitami ga littafin shi da yake fada da mu'tazilawa yana raddi ga mu'tazilawa da zindiƙai da sau to in aka samu ire-iren waɗannan sun yi rubuce-rubuce dangane da ko kuma sun yi fito na fito da fada da mu'tazilawa a madadin ahli sunna to duk aqidar da suke da ita in suka kawo ahli sunna sai a karba saboda a can sanda suke wancan fadan a matsayin suwa suke fada a matsayin ahalus sunna suke fada ko kun fahimta jama'a to wannan ma yana daga cikin dalilai masu karfi da suka yada aqidar sai a ce to in ka ce ibnu farag ba ahalus sunna bane menene shi me yasa mu'tazila yake fada da shi kamar dan mai shiya da yan shi'a suka kashe a Sokoto in ka ce shi ba ahlus sunna bane akan me yasa kashe shi sai a ce akan fada da yan shi'a ya ce to ahlus sunna ne sai a ce na'am fil jumla ahlus sunna ne shi fil jumla lakin hal huwa salafiyul aqida wal manhaj la wannan shine magana kenan tsakaninmu da asha'ira akwai abubuwan da a jimillance suka haɗa mu to idan suka ji wani ya ballo fada da wancan abin a jimillance sai su tarke shi to in suka tarke shi wasu daga cikinmu waɗanda ba su karantu ba sai su ɗauka ai wane ɗaya daga cikinmu ne ko kun fahimta jama'a yanzu akwai waɗanda da yawa za ka je kana hira da su daga cikin malamai za ka ji sun ɗauki zafi akan 'yan shi'a amma kuma su ma 'yan bidi'a ne amma sun riƙe ɗaya daga cikin karantarwanmu ce da muka yadda da ita su ma sun yadda da ita sai suka taya mu abin don haka ku kiyaye malaman ahalus suna ba sa gani kawai ka rubuta littafi an fahimta jama'a kawai ka goyi bayan wata mas'ala daga cikin masailu kawai shikenan sai su ce ahalus sunna ne kai na san da yawa haka ake a najeriya wanda gaskiyar lamari ba zan koyi muku ba wannan shi yasa yawa malaman ƙasar nan waɗanda suke cewa suna da awar salafiya dan sun ba da tazkiyar wani ni ba na ɗaukanta a bakin komai saboda na gane mafiyancin su mashirmanta ne wani ko a talbijin ya ga wani yana wa'azi ya ji kawai yana sharhi yana goyon bayan jilsatul istiraha sai ya ce salafi ne to kai in ka dogara da shi salafi ne ka bi magana shi daga ƙarshe sai bayyana maka cewa dan shi'a ne domin akwai jilsatul istiraha a mazhabin shi'a kaga ya kai ka ya baro ka to sannan so da dama wasu bukatu ko wasu manufofi sukan hada ahli sunna a gari ko a wani wuri da wani mutum sai ahli sunnan nan sai ga wani ya gina musu masallaci ya yi musu kaza ya yi musu kaza kai ana gayyata ka wa'azi sai ka ji an gabatar maka da shi an ce maka wannan salafi ne ɗaya daga cikin mu ne salafiya shi kuma yana girgiza kai ana nan idan wata ta bangaro ku a cikin aƙidar ku sai ku ji kuma sai a ce to me yasa abinda su kansu gallaya ba suka yi mana kenan dangane da magatakarda suka ce mana magatakarda ahli sunna ne salafi ne suka ce ba farawa tsinanne ne dan bid'a ne mushriki ne arne ne ba ma guje ne to sai kuma yanzu suka da suka ce ba farawa ne mutumin kirki ahli sunna bawan Allah magatakarda shine zindiki arne kaza kaza kaga yanzu a tsari na ilimi gobe ba za su sake gaya mana wata magana dangane da ire-iren waɗannan mu dauka ba ke domin ashe can da suka ba da tazkiya akan wancan ba su san shi bane sani na hakika kai idan da da haka ne malaman jarhu wa ta'dil suka rubuta waɗannan littattafai na jarhu da ta'dil ai da an shiga uku kai wani yazo ya gina muku masallaci ku ce salafi ne ahlus sunna ne salafiyul manhaj wal aqida gobe kuma yazo ya ga kuna yin abin da bai yarda da shi ba a cikin mazhabin shi ko aqidar shi ya kore kuma sai ku ce dan bid'a ne dama don haka abin ba yadda kuke tunani bane ba sama-sama bane sai an yi dirasa shi yasa imamu zahabi duk waɗanda ya maganganu a kansu a cikin sayarwa alamin nubala ba a zo an yi mishi naƙadin cewa waɗannan da suwana da suwana ba daidai faɗi a kansu ba sai ya tsaya ya yi dirasa mu'ammaka wasu sai ya yi tafiyayya ya je ya zauna da mutumin a nan makaranta a cikin muƙaddimar sahihu muslim sufiyanu sauri yana hana ɗaliban shi kakku zauna da wani kakku zauna da wani dan dan bidiya ne sai suka ce ai kai muna ganin kana zama da su sai ce a ni da kuwa ba ɗaya bane zai zo ya rubutu zai zo ya magana zai zo ya kaza kaza sai je zauna da su don ya ji daga gare su me suke faɗi amma kai da kake sama sama kai in ka je ka zauna akalla za su iya tarwatse maka yar fahimtar da ka fara yi su saka maka shubuha to kar ka je ka zauna Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun deji malam yake cewa unzur ka duba littafin mawqif ibn taymiya min al-ash'ira littafin da ke da suna matsayin ibn taymiya dangane da ash'ariya lid doktor abdurrahman al-mahmud risala doktora thesis ne na phd wato a wurin aikin digiri shi na uku ya rubuta a mujalladi na biyu shafi na 500 da 28 zuwa 534 Allah madaukakin sarki ya taimaka mu dawo kan maganar yanzu mun gama jin bayani dangane da aƙidar ash'ariyanci kun ga yadda ilimi yake karatunmu na baya mun ji tarihin abul hassan al'ash'ari ne da tarihin ya aka har ya kai ga aƙidun shi guda uku to yau kuma karatun ya ƙare ne akan yadda mazhabin ya yadu da aƙidar da kuma menene dalilan yaduwarta shine nake gaya muku kamar ƙasashen da Najeriya ta fi kowaɗanne ƙasashe amintuwa da su a musulunci tun da aka yi mulkin kai su ne ƙasar Masar da ƙasar Sudan da ƙasar Pakistan waɗannan ƙasashen guda uku Najeriya ta aminta da su don haka ana ɗibo manyan malamai suna zuwa karantarwa mafi yawancin waɗanda ake ɗibowa jama'a idan dai ba mabu'ufai na rabita ba wallahi mafi yawancinsu a sha'ira ne 'yan sudan da ake ɗibowa da 'yan ƙasashen mauritania da 'yan ƙasashen morocco da 'yan ƙasashen algeria da 'yan ƙasashen masar galibinsu kuma na gaya muku sirrin faruwa haka karkace a sudan babu salafiyun karkace a masar babu karkace duk inda ake ɗibo wannan akwai amma suwane ne ake sa su ɗibo malaman su ne su alkali bashir sambo su ne su ainihin malam lemo ahmad lemo to ire-iren waɗannan in suka tashi su kuma za su je su ɗibo classmate ɗinsu ne ko kuma su ɗibo almajiran classmate ɗinsu ko kuma su aikawo abokan karatunsu cewa su ba su waɗanda za su karanta kamar kumba kamar katanta Allah kiyaye malam yake cewa وقال أبو وقال أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري المتكلم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وندك علم الكلام صاحب الطريقة المنصوبة إليه في الكلام وند أكي دنجن تحنيا نند أكي بي أتكين علم الكلام هناك تنبيك وتحنيا تي sai ka ce mazhabi ko aƙida ash'ariyanci wadda ta yadda da siffofi guda bakwai kawai na Allah duk wasu siffofi ku kiyaye ko da sam'iyya ne ku ji ko da sam'iyya ne in dai ba waɗannan ba to ba su yadda da su ba duk wasu siffofi khabariya ba su yadda da su ba to wannan ita ce malam ya siffanta da at-tariqa al-mansuba ilayhi fil kalam wannan tauhidin tauhidin ilmul kalam ne fi kitabihi alladhi sannafahu fi ikhtilaf al-musallina game da littafin shi da ya rubuta game da sabanin musulmi masallata wa makalatil islamiyyin da kuma maganganun da musulmi suke faɗi cikakken sunan littafin kamar yadda nake gaya muku kuma na kawo muku shi sau da dama kun gan shi shine a menene makalatul islamiyyina wa ikhtilafil musallin to gashi a ƙasa bari mu karanta kuma game da littafin malam ya ce wa qattu bi hadha alkitab bi inayati halmort a reto ya ce an buga wannan littafi da ainihin wato kula ta halmort retor wato wani bayahude ne irin waɗannan mustashriqun wa tubi'a iddatu taba'atin kuma an buga shi so da dama wa hadha alkitab malam yace kaga wannan littafin min ahammil maraji'i fil firaq wa maqalatihim yana daga cikin mafi muhimmancin littattafai waɗanda suke madogara game da sanin ƙungiyoyi da aƙidojinsu ibtida'an bi hikayati maqalati ghulati shi'a ya fara rubuta littafi ne da kawo aƙidojin waɗanda suka zaƙe daga cikin 'yan shi'a wantaha ko ibtada'ahu ne ibtada'ahu bi hikayati maqalati ghulati shi'a wantaha bi zikri ikhtilafin nas fin nasikh wal mansukh sannan ya tike game da sabanin da mutane ko malamai suka yi game da shin akwai nasikh akwai shari'ar da ke shafa wata da makamantansu ina fata an gane idan ba ku manta ba wannan littafin hazmin da na shaharu tsakani nan a zamanin nan gashi firak mu'asira tantasibu ila al-islam wa bayani mawqif al-islam minha gashi Dr. Ghalib ibn Ali al-Awaji shi na malami ne a Jami'ar Islamiyya shi duk malamai sun yi rubuce-rubuce sannan wannan malami Nasir al-Ghifari Nasir al-Ghifari ya rubuta littafai da dama ga sunan dangane da ire-iren waɗannan aƙidoji kana buƙatar ka zauna kai darasi ka koya ka karanta don ka ƙware domin duk wata aƙida da ta zo ko za ka iya gane inda ta dangantu za mu zo mu ƙara tattaunawa ba da jima wannan ba dangane da wasu aƙidu waɗanda na daga cikin aƙidar da ba a fahimta ba a najeriya aƙidar murji'a kaga 'yan ɗariƙa murji'awa ne sannan mafi yawancin 'yan boko da ke sata kuɗin gwamnati musulmi ko murji'awa ne da aqidar murji'anci ce shi yasa da muka zo karatun sahihu muslim ne ta bayyana shine kayi wa Allah laifi kana sane amma ka dogara da rahma Allah to kai murji'i ne kana sane ka saba ma Allah sai ka ce to rahma Allah tana da yawa Allah ce ya ibadiyal ladina asrafu ala la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an to dogaro da fadin rahama Allah kai ta cin haram kai ta sabawa Allah ko murji'anci ne to da yawa yan boko da ke sata kudin gwamnati wannan ita ce aqida su to yan dariƙa kuwa gaba ɗaya su akan haka dariƙa ma ta kafu saboda mutum zai je ya ci haram ya ci haram ya ci haram in ka tambaye sai ce to kullun yana zikiri kullun yana istighfari to istighfarin zai tafi a banza ne ai dole ya samu wasu laifuffuka da zai rinka yi waɗanda za su rinka balansin tare da istighfarin da yake wato ya yi istighfari a banza wato yanzu yana ce maka shi fa ba shi da zunubi to don haka wannan istighfarin to ai ya kamata ya yi wani laifi wanda laifin za su rinka compensating juna su da istighfarin to kaga wannan murji'anci ne to ku dubi 'yan ɗariƙa da kyau wannan ita ce aƙida su sannan duk barnar da kai a duniya an kaje wurin malaman ɗariƙa za a gyara ta duka kada gaban ka ya faɗi duk barnar da kai ka tafi kai dai ka riƙe sadaka a aljihunka za a gyara ta saboda haka zindiƙai har gyaran aure suke saki uku ɗaya biyu uku daban-daban amma wallahi an kaje za su ce to a dai kawo shikenan liman eh sai ka ji ya fara wata zunguririya addu'a ƙarya ne zindiki da ba kuɗi ba zai gyara auren ba to kaga waɗannan koto murji'awa ne to amma galibin aka zo ana karatu aka ce murji'a sai a ce wasu mutane ne tun zamanin da kaga gaba ɗaya wannan bai halatta ya karantar da mutane ba tun da baya iya alakanta wa mutane munanan aƙidu da irin yadda suke juyawa su shigo wa mutane a zamunna da yanayi iri-iri har kwaje ku faɗa ba ku sani ba ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi nan malam yake cewa to duk da yana cewa wannan littafin an buga shi da ta hakikin wancan bai yahudi amma yanzu an buga littafin da ta hakikat na malaman musulunci waɗanda suke nagartattu ba wani shakka dangane da littafi Allah ya taimaka to abul hasan al-ash'ari sai mu koma sama ibnu taymiya yace wa zakara firaqar rawafid ya ambaci kungiyoyi na rawafid wal khawarij da khawarijawa su ne boko haram wal murji'a da murji'awa su ne irin waɗannan 'yan ɗariƙu da irin waɗannan 'yan boko wal mu'tazila da mu'tazilawa su ne 'yan tatsi ne ko 'yan ƙalaƙato wa ghairihim da ma waɗansunsu to sai mu dawo gashi mu karanta bayani akan waɗannan ɗaya bayan ɗaya malam ya ce ar-rawafid atlaqa shaykhul islam ismar rawafid ala shi'a taghliban ibn taimiyya ya ambaci sunan rawafid ga 'yan shi'a kawai saboda galibi in ka ga 'yan shi'a za ka ga rafidawa su suka fi bayyana wa illa in ba haka ba farrawafid su farrawafid firakun ko kuma firkatun min firaki shi'a wata kungiya ce daga cikin kungiyar 'yan shi'a ku kiyaye kun ga wannan magana na daɗe na tambayi a kanta 'yan shi'a kungiya ce mai girma to a ƙarƙashin su rafidawa suke to su waye rafidawa kamar yadda zaka zo ka ji gashi ya ce faqad qassama al-ash'ari shi'ata thalathata aqsamin al-imam al-ash'ari sai ya kasabta yan shi'a kashi uku al-ghaliya waɗanda suka fi kowa zakewa waɗannan su ne masu aƙidar cewa muhammadu ba shine rasulullahi ba kuskure ne mala'ika jibril ya yi rasulullahi hakikatan shine ali waɗannan su ne ainihin waɗanda duk abin da aka zo wanda ya shafi haƙƙin aliyu suke da guluwi a kai ce aliyu zai dawo duniyan nan su suna da aƙida ta ainihin raja'a cewa aliyu zai dawo duniyan nan suna da aƙida ainihin bada'i cewa in an mutu a nan duniyan nan ana tashi don haka zai iya kamar yadda kirista zai iya cewa ya ga annabi isa in an imaginary form haka dan shi'a zai iya cewa ya ga imam wane ya ga saidi wane ya ga kaza suna da irin waɗannan aƙidojin waɗannan su ake kira alghaliya sannan arrawafid su kuma arrawafid zagin sahabbai shine babban aƙidarsu sannan azzaidiyya to su kuma zaidiyya 'yan wasu wurare da yawa sukan yi daidai da aƙidu na ahalus sunna wato su ne suka ɗan fi sassauci daga cikin ainihin ƙungiyoyin wakila inna sababa tasmiyatar rafida bi hadhal ismi aka ce asalin dalilin da ya ja ake kiran rafida rafida masu yarfawa ko masu watsi li rafdihim imamata abi bakrin wa umar saboda watsi da suka yi cewa su ba su yarda da shugabancin abubakar da umar ba wakila a wata fadar aka ce li rafdihim zaid ibn ali ibn al-husayn a ko hina ma tawalla ababakr wa umar a lokacin da zaid dan ali dan husaini an fahimta ya yadda cewa gaskiya shi ya yadda da khalifancin abubakar da umar sai suka ce to su kuma sun yi watsi da shi faƙala sai ce rafattumuni kun yi watsi da ni fasummu rafida sai aka kiraye su rafida wa ya'udduna min hulati shi'a sai dai su ma ana saka su daga cikin hulatu na shi'a waɗanda suke zakewa wa hum firaq shatta su ma din fa su rawafid din su ma kungiyoyi ne daban-daban min hal jarudiyya daga cikin su akwai jarudawa wal imamiyya da imamiyya wal isna ashariyya da kuma isna ashariyya kaga nan ya bambance su da imamiyya din ma wal kaisaniya da kaisanawa wal hashimiyya da hashimawa wal gharabiyya da kuma gharabiyawa duk waɗannan baki ɗaya in kana son ganin aƙidunsu ɗaya bayan ɗaya ko ka karanta wannan littafin maqalatul islami na waqtilafil musallin da kuma wannan littafi almilal wa nihal da kuma wannan littafi alfisal fil milal wa nihal da na shahar satani da na ainihin al-imamu ibnu hazmin az-zahiri ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص أكو على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه سنا ليا وسورة في دواج ومن زن الله يا أم بجسونا علي بن أبي طالب أكن شواشيني خليفة وتبرؤوا من أبي بكر وعمر سكتشي باسبا أبو بكر وعمر وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سكتشي ما في يوانشن صحابي سنبتا saboda bayan rasuwar manzon Allah sahabban nan sun ki bin sayyidina Ali wa annal ummar taddat bi tarkiha imamatahu kuma suka ce al'umman musulunci sun yi ridda saboda sun bar shugabantar da sayyidina Ali wadda'a kafirun minhum al'ismata li a'immati yawa daga cikin su kuma sun yi da'awar ha isma ga limamansu banda limamansu ma na can sama waɗannan isna a shari'a a'a ga wani arne wani yaro ɗan kano yana waka yana ni mawaƙin zazzaki ne zazzaki yu ma'asumi yana shi mawaƙin zazzaki ne zazzaki yu ma'asumi da hausa eh a'a ya ce shi mawaƙin zazzaki ne zazzaki yu ma'asumi zazzaki yu ma'asumi ya ce shi mawaƙin zazzaki ne kuma zazzaki ma'asumi ne waƙa tana nan muna nan da ita a makarantar nan wani yaro ne ɗan kano to kun ga waɗannan aƙidojin kullum in aka zo ana magana lokacin da muka tashi muna waɗannan maganganu shekara talatin ashirin da tara ashirin da takwas da suka wuce hatta yan uwanmu ahalus sunna sai suna faɗa da mu ce a waɗannan ba shi'a suka ɗauko irin waccan ba to babban abin da yake damuna a Najeriya shine ahlus sunnan mu ba sa ba da muhimmanci game da ilimin tarihi da aƙidoji ba sa ba da muhimmanci game da wannan don haka sai ka ga yanzu waɗanda suka fi kowa yaƙar mu da ke da'awar salafiya a najeriya su ne yan uwan mu'ahalin sunna akan mun cika zafi kuma zafin shi ne su fa ba su karanta abin da muka karanta ba ne inda muke gane haka da wani siyayo karatu kwana biyu kuma sai ka ji ya ce za a yi bala'i sai mu ce garin yaya sai ce ai ya gane kaza sai mu ce ai mutunci na akan haka yake sai ce ai shi wallahi yanzu za a yi bala'i to ashe kaga mu da tuni mun yi tashin kiyama ke shi yau ya gano ko kun fahimta jama'a to wannan yana daga matsalolin mutanen mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye aha ina ne yau sai malam yake cewa ila ghairi zalika min aqaidihim kai da ma dai waɗansu aqidoji nasu mimma huwa muwaddahun fi mawdihi waɗanda suke dukkan su abubuwa ne a sarari in ka je kana karanta su cikin littattafan su ka samu littafin aslu shi'a wa usuluha na alu kashifil ghita aslu shi'ati wa usuluha alu kashifil ghita aqidatul imamiyya ka samu littafin ainihin Khomeini